أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم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 ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1440 wanda zo daidai da eh, tara ga watan biyar 2019 gregorian kalanda a cikin ikon allah madaukakin sarki za mu ci gaba da karatun alkur'ani kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba jiya mun ga yadda allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin halin da yahudawa suka samu kansu a ciki na kin yin hukunci da abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da ƙoƙarin kauce shi wato saboda neman sauki da kuma sassauci da yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi ya tsayo akan hukuncin da Allah ya saukar masa a kansa kuma ya nisanci hukunci irin na jahiliya to yau sai Allah madaukakin sarki ya yi magana a gare mu umuman mu musulmai mu mumine yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu la dole yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawmaz zalimina wannan kidabi ga mu'mine gaba daya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani abdullahi bin abbas in Allah da shi ce idan ka jace ya wallazi ladina amanu to ka saurara La'alla za a ba da wani umarni ne wanda ake son ka sifatu da shi ko kuma za a yi hani akan wani abu da ake so ka nisanta saboda haka kilabi yanzu da kai aiki kai musulmi ya na amanu la tattakizu yahuda yahudawa nasara auliya kada ku riki yahudawa ko kuma nasara su zama masoya a gare ku saboda abin da aka mana bayani a baya ya isa ya zama kyakkyawan misali a gare mu cewa yahudawa da nasara allah maɗaukaki sarki ya saukar musu da littafi amma kuma maimakon su bi shiriyar da take cikin wannan littafi sai suka canja ta suka bi abin da ransu yake so bayan allah ya ba su littafi na su hadan mimma zikiru bihi bayan sun manta wani bangare sannan kuma fariƙan kazabtum sai fariƙan yaktumun sai suna boyewa wani bangaren abin aka abin aka ba bayan wanda ba su boye ba kuma sai suka zo suka yi tarifinsa suka zama suna canja shi su sawo abin da ransu yake so wayannan abubuwa sai suka taru suka musu yawa ta yanda sai suka yi nesa da shariar da Allah maɗaukaki sarki ya saukar musu wannan matsala ta samu yahudawa daga baya kuma ta zo ta samu nasara ta yadda yanzu idan kana neman a taura ta gaskiya wanda aka saukar ma Musa alaihi zai yi wahala ko kuma kana neman linjila shine bible na gaskiya wanda aka saukar a annabi Isa alaihi salatu zai yi wahala to kaga wa'in na matsaloli kadai bayan zaka iya kara wasu da yawa na kashe annabawa da suka yi da walakanta su da kuma wato kenan hila da dabara na kin bin gaskiya da yaudara da kashe mutane da sauransu da suka yi ta yi duk in ka tattara wannan sai sun kai ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake jan kunnen momine cewa kar ku rike su masoya ba don koyo ba saboda su sun riga sun canja nasu addini sun tabbatar cewa suna kan kuskure musamman masanan cikinsu sun tabbatar suna kan kuskure saboda haka su ma waddu dulauta furuna kama kafaru fatakununa sawa'a suna Allah Allah ko za ku kafirta kamar yadda su ma suka kafirta sai ku zama abu daya to kaga za zaka jibince su su zama su ne masoya a gare ka eh, inda suka fada din nan kai ma suke so su ka fada to da aka sai Allah madaukakin sarki ja ku ne tun da wani ke cewa la tattigizu al yahuda wan nasara awliya kada da ya yahudu da nasara ku rike su zama wata kinan masoya Ba ba'dhum awliya wa ba'd in ba mu sani ba su alhassan ne da husaini ba'dhum awliya wa ba'd sashen su masoyan sashi ne sashen su majibintan lamuran sashi ne sashen su bakin su ɗaya da sashi komai nasu tare suke yi saboda haka ku in kun ka jibince su za su iya wato kenan kawo muku matsala kamar yadda su suka jawo kansu ba'dhum awliya'u ba'd wa man wallafa minkum amma duk wanda ya nuna soyayya a gare su ya jiɓi lamuransu a cikin ku bayan homin lallai lalle tabbas yana daga cikinsu. su shi ma ya zama wato kenan nasu anan wannan aya bata hana mu mu'amala da su ba za su iya saya a gurinka ka sayar musu za ka iya saya a gurinsu su sayar maka za ku iya shiga cikin mota za ku iya zama a kasuwa a guri daya za ku iya zama a ofis a guri daya za ku iya yin wasu ayyuka wanda suke abinan to amma lokacin da aka ci kasuwa kowa fa gidansu zai je shi Allah ji kamala Aminu Kano ya ce yi eh, mu yan Najeriya ne amma fan dare kowa gidan ubansa zai tafi saboda haka musulmi ya san shi musulmi ne baya halatta ya ɗauki soyayya irin yadda yake ma dan musulmi ya bawa wanda yake ba dan musulmi ba idan yayi haka nan to lalle zai kasance da su tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kasura da qaumin fa huwa minhum wanda ya yawaita taron jama'a to shi ma zai zama yana tare da su kuma almar'u ma aman ahabba yawmal qiyamah kowane mutum zai tashi ranar tashi alkiyama tare da wanda yake son sa saboda haka ko kuma hadisin da yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kowane mutum yana akan addinin majibincinsa masoyinsa don haka ɗayan ku yi nazari wa ya kamata ya zama majibincinsa masoyinsa sai ka idan mutum ya dauki hude, ko ba nasare ya zama shine masoyinsa to kaga kuna tare a nan gidan duniya a ranar lahira Allah ba zai raba ku ba sai ka sai a bar ku tare inna allaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki la ya kawo masu zalimina wallahi baya shirya da mutane wato kenan wanda suke azzalimai ma'ana shine duk wanda ya zalunci kansa ta hanyar kin bin gaskiya to Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai abin nan ba ba zai kasance tare da su baya son su ba zai shirya da su hanya madidaiciya ba tun daga jan kunne a wata aya Allah madaukakin sarki cewa ya ya ladina amanu ko la dana tan min dunikum kada ku ɗauki wasu jama'a wato kenan wanda suke ba a cikin ku ba ya zama kun abinan eh, kun ɗauke su wato kenan masoya alhali kuma su zare ne a cikinku to kada ku yi hakan nan sannan Allah na cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru kada ku yi tarkana zuwa ga wanda suke azzalimai hakika yahudu da nasara sun zalunci kansu saboda sun bar abin da Allah madaukakin sarki ya ba su su rayu a kansa don haka Allah yake cewa kar ku tarkana zuwa ga wanda suka zalunci kawukansu in kwa ba haka ba masa kumun naru wallahi wuta sai ta zama ta shafe ku a dalilin su ko yawwa ka wani aya Allah bada sarki yana cewa ya lalzina amalu ko Allah ta kidal mu'minuna al-kafirina min dunil mu'minina bai kamata a ce mu'minai su dauki kafirai su zama su ne majibincan al'amuransu su bar mu'minai yan uwansu ba su bar mu'minai yan uwansu ba ganan ayoyi gaba kace kace wa man yatawallahu minkum wa annahu minhum duk wanda ya jibince su a cikin ku to yana nan tare da su to saboda mutum musulmi tsakaninka da wanda ba musulmi sai ya zama mu'amala ba za ka zalice shi ba tunda musulunci bai karatar da zalunci ba yau kuma ba kyamar da za ka masa ta zama tana da haddi kar ta zama ta wuce gona da iri ta yadda ba zai iya fahimtan ka ba kuma domin ya zama ba zai iya fahimtan ka ba kaga kenan yanzu an samu takaituwa ta wajen ka wajen i da sako amma an zaka mu'amalance kyakkyawar mu'amala ta yadda zaka iya isar masa da sako sai ya zama yayi yi wato kenan addinin ka a dalilin wato kenan kyakkyawan mu'amala da kuka yi tare da shi wani manta ko wani mutum a Jos yi mu'amala da wata mace wadda take ba musulma ba kyakkyawar mu'amala sai ta ce za ta aure shi ya je samu iyayenta aka yi magana sai suka ce sun yadda amma sharaɗin za ta yi addininsa ta ce ita ta yarda bayan ya aure ta sai zama yana sa ta tana musu alheri shi ma yana zuwa yana musu alheri da kanwarsa ta girma sai baban ya zo ya ce ya ce malam ga kanwar wannan ma in ka samu wani ka bashi a cikin mutanen nauku kaga kyakkyawar mu'amala kenan saboda haka da zarar wata ta taso sai ya kawo ya ce a samu wani a bata ta yi addinin da kuke so din kaga wannan ba abin nan bane yawwa to mu je malam فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين نعم آه، يقول يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمأكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله مدوكا كنت لك فترى الذين في قلوبهم مرض يا محمد zaka ga wa'anda a cikin zukatansu akwai cuta mun san cewa zuciya tana yin cuta ko yawwa fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada wani zaka samu cuta cikin zuciyarsa hasada ne wani cutar zuciyarsa kafirci ne wani cutar zuciyarsa kyashi ne wani munafirci ne shine cutar da take cikin zuciyarsa cututtuka dai suna nan da yawa don haka wani malami rubuta suna wani littafi sunansa qutul qulub abincin zukata saboda dan adam Allah madaukakin sarki ya yi shi da abubuwa guda biyu akwai ransa akwai kuma gangan jikinsa gangan jikinsa tana da bukatan abinci shine ta ci tuwo ta ci shinkafa ta ci gero ta ci dawa ta sha mangoro da sauransu saboda gangan jiki ya ginu akwai kuma zuciyarsa zuciyarsa ita ko tana bukatar abinci shine karatun alkur'ani ayyuka na alkari kyakkyawan niyya kyakkyawan mu'amala da sauransu to wani lokaci gangan jiki yakan yi rashin lafiya sai an sha paracetamol an sha pendin an sha waye sai a samu sauki ita ma zuciya tana da wannan cututtuka din to daga cikin manya-manyan cututtukan zukata akwai munafirci idan ya zama ya shiga cikin zuciyar mutum a nan allah maɗaukakin sarki da ya ce fatarar lazi na fi qulubihim mardun za ka ga waɗanda a cikin zuciyarsu wato kenan akwai rashin lafiya to rashin lafiyar da ake nufi a nan na cuta ne eh, na munafirci ne ga annabi sallallahu alaihi sallama ga su mutane mutanen alladhi na fi qulubihim mardun Allah ya ce musu ka gansu kullum yusari'una fihim suna gaggawa suna musara a cikinsu. a cikin susuwa su yahudawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga jama'ansa a cikin jama'ar tasa akwai waɗansu mutane su kuma suna gaggawar su je gurin yahudawa su je su dawo su kai su kawo suna tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsakanin yahudawa in sun tashi a majalisar annabi sallallahu alaihi za ka yi ba gurin yahudawa ayyo ga abin da ya ce ga abin da ya ce a tattauna a tattauna su fada a fada sannan su gama ida sakonsu su ɗauko matsalar da za su kawo su tawo da ita nan kuma gobe hakan nan Allah maɗaukaki take ya ce masa ka tsaya kai la'akari za ka gansu yusaru una fihim suna gaggawar kai kawo a cikin su yahudawa su kuma sun ce suna musulmi amma in ka tambaye su meye dalilin da yasa kuke haka ya ƙulu na sai ka ji sun ce maka naksha an tusi bana da'ira wala muna tsoron masifa ka ta same mu الدائرة المصيبة التي تدور لأن الحياة دوران rayuwa tana ياوا yanzu muhammad yana da mutane yana da mutunci muna jin tsoron kokar abin ya juya wata ranar su banu kuraiza su zama su ne manya a garin kuma a kore shi kaga kuma yanzu mun bar su mun kama shi kuma inda da aka walakanta shi a kore shi ko ya mutu kuma ina muke ka dole mu raba kafa saboda haka shi yasa suka ce naksha an tusibana da'iratun mara tsaron kar wata musiba ta same mu musifar shine a kashe annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani yaki ya zo shi a lalata shi a lalata sahabbansa ko rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan ko kuma wani karfi ya zo daga a tumbuke shi ya zama dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai da fawa a cikin madina kuma yahudawa sama su suke da fawa to su kuma yana za su yi alhali kuma wannan a riga eh, sun riga sun sau yancin sun kama muhammadu to wannan shine damuwar ko yi ya ce to kenan asallahu lalle kwanta da hankalinsu Allah madaukakin sarki ya yi kusa an yi atiya bil fatihi zai zo da wani budi daga gare shi Allah ya yi kusa zai zo da wani budi zai zo da wani fatahi zai zo da budi fatahu a nan wasu malamai suka ce fatahu makka domin da daga da aka ci makka kuma da yaki an karya makka to du jaziratul arab gaba ɗaya kuma sai ta sallama ta miƙauya wuya don dama Allah na cewa idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan ko idan taimakon Allah ya zo shi aka ci makka da yaki to lokacin aka ga mutane suna ta shiga cikin addinin Allah da gaggawa da gaggawa afwajan afwajan ai kungiya kungiya jama'atan jama'atan to Allah zai yi sai zo da wannan fatahi ko kuma fatahi shine in ji wasu malaman na tafsir fatahi shine su waɗannan yahudawa da banu quraiza da banu nadir din da kuke magana a kansu kuke zuwa kuke gurin su su din Allah kawan dalili a karyar su shikenan sai su zama sun karye to in sun karya kuma ya za ku yi ko kuma fatahin shine wato kenan cin kai bara da yaƙi wa asabahum fatahan qariban ko yi cin yaƙin kai bara kenan ko kuma wasu malamai suka ce wato kasashen larabawa ne gaba ɗaya duka za a samu fatahi du duniyar larabawa za ta dawo musulunci to duk in haka ta faru yahudu bai yi a madina me zai musu eh? awar mai inda yi ko kuma wani lamari daga gudun allah maɗaukakin sarki yanayi da daga gudun allah maɗaukakin sarki ya zama su yahudawa sun musulunta to kuma ya za ku yi ko kuma ko kuma wata matsala ta same su su da kansu sun tashi sun garin ko kuma an kore su a cikin garin duk yana iya yiwuwa to idan haka ta faru ba sun raba kafa ba kaga anan gudanar da sa ba za su yi farin jini ba can kuma suna tare da wayancan to wayancan din sun rushe Ka ga yanzu abin da ya rage musu kawai fayyiz bihu alama a sarofi an husayn nadimina abin da ya rage kawai shine za su waye gari a cikin nadama sun sau annabi sallallahu alaihi wasallam can din ba su kama ba Wani matsalar da take faruwa da munafiki kenan kullum duk munafiki in dai munafirci ya sa a gabansa to zai rasa nan zai rasa can zai rasa nan da kutuna lokacin da aka yi yaki tsakanin tsakanin dabbobi da tsuntsaye je mage ya je gurin tsuntsaye ya bude ya kada buka buke kada ka fada kai ce ina cikin kwayi ni naku ne sai suka ce eh gaskiya namu ne ya shigo can da ya kewaye ya je gurin dabbobi sai ya ke bakin sa sai suka ga kware res suka ce a namu ne kai ma sai ya tsaya a gurin su kaga ya rasa guri kenan saboda lokacin da abubuwa ta ce sai ya zama nan ya je su kore shi ce a mun ganka da buka fiki ni can in ya je can su ce a mun ganka da hakori ni can to ina zai tsaya daya kaga ya shi matsalan jamage kenan hmm? ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko jamage yake mai ban haushi to sadaka za su waye gari fi na nadimina suna masu nadama ranar lahira zaka ga su ba sa tare da musulmi idan an je abinda ɗaya daga cikin matsalar zai faru su ne in an je tashin alkiyama za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam jama'ansa musulmi su tafi aljanna kuma za a kama hanya ana tafiya aljanna kuma jama'an musulmi suna bin sa to amma musulmi na kwarai an ba shi littafinsu a hannun dama arna an ba su littafinsu a hannun hagu wani an ce su tafi wuta wannan dama ba matsalar ba rikice cikin lamarinsu wannan kuma an ce su tafi aljanna su kuma za a ba su littafinsu bai na aidihim ta gaba gare su zai zo ya fada bai fada a hannun dama bai bai fada a hannun hagu ba haka za su kama hanyar su tafi tunda suna sallah ga alaman alwala sau da sai a ce musu su bi su sai su tafi su musulmi sai an je ga aljanna suna kallanta duriba na bi suwarin sai wata katanga jet sai ta zo ta raba tsakani sai musulmi su wuce mu'minai su kuma katanga sai ta shige tsakanin su sau da sai su lika rika kiran a a zaruna na naktabi ismin nurukum ita katangar ba dun hamina ne باطنها باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب تتم بانغالا يوم الجنة رحمة تنم كو بانغالا azaba ce zaka ba za su iya zuwa kan katangar ba ballantana can sai su ga haske nan kuma sai su ga duhu a cikin su suna cewa yan uwansu zaruna na naktabis mun nurukum zaruna na naktabis mun nurukum zan da Allah ku jira mu ku dan haska mana sai ce a ina irji'u wara'akum faltamisu nura ai kun bar hasken a baya ku koma saboda haka hakan nan za su samu a cikin wannan matsalar kaga ba sa ga musulmi wanda suka tafi aljanna ba sa cikin wancan arnan wanda suka tafi wuta na za a tsaye da su kenan lahira ku babu babu abin nan ko ko yan da la'arafi ma eh, sun fi kusa da yan aljanna saboda haka sai a da su a can tunda sun ce irji'u wara'akum ku koma baya to da haka za su kuma to sau da haka wayannan munafukai na madina allah maɗaukacin sarki zai kawo fatahi ko wani buɗe daga gurinsa ko wani lamari za su waye gari kuma za su yi nadama duk wanda bai bi wanzan allah sallallahu alaihi ba sai da yana nadama tun a gidan duniya to haka nan ta faru da shi kenan to mu je mana wa yaqulu allazina amanu ko sanan su kuma mu'minai sai ka ji suna cewa a ha'ula allazina aqsamu billahi jada aymanihim innahum lama'akum a a to su sun tafi aljanna wannan kuma sun makale a yanzu dama wa'annan su ne da suke rantsuwa tsakanin su da Allah cewa ai suna tare da mu ashe ƙarya suke ashe munafurci suke don haka munafurci ba zai baya ko ba haushe cin munafurcin dodo yakan ci shi ba a ma lamarin addini ba a lamarin duniya ma in munafurcin mutum yi yawa zai rasa inda zai tsaya wata rana Allah sauka da amaluhum ayyukan su duk sun rushe suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna sallah tare da su a nan duniya sun shiga rigar musulunci idan suka yi wata matsala in wani sahabi ya zaɗe tunzira akan zai kashe su saboda wani matsala da suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ku kyale su li Allah inna muhammadan yaqtulu ashabahu kar a zana cewa muhammad ya kashe sahabbansa dan an gaisu su a masallaci mun yi sallah tare da su kuma mun kashe su kaga sai ya zama sai amfani da wannan damar sai a da mana wata propaganda wanda yake za ta iya kawo mana matsala da haka ku kyale su amma kaga ba za su kai labari ba saboda haka habita ta amaluhu ayyukan su duk sun rushe gaba daya ba su sirina za su gwaye gari wato kenan a cikin wato kenan hasara to Allah sauka يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu hmm. واسع عليم الله madaukakin sarki ce ya الذين ladina يقوم ya من masu imani man yartadid minkum ko man yartadda minkum an dinihi ya ku masu imani duk wanda ya yarda a cikinku, ya bar addinin musulunci kenan ko in an ce a riddatu kufrul muslim idan mutum musulmi ne sai zama kafiri to wannan sai ce yayi ridda to sai Allah ya ja ku ne ce ya ku mu'mine kaga wannan kidabi ga mu'mine ake yi ya ku mu'mine ba yanzu kuna da imani ba to wanda duk ya kuskura a cikin ku yayi ridda minkum a cikin ku ku mu'mine din to ya sani cewa ba wani matsala ya yi ridda an dini gabanin addinin sa ya san cewa saufa ya tillahu bi qaumin da sannan Allah maɗaukakin sarki zai zo da wa'yansu mutane su yi addini addinin musulunci na baya so eh, ya yi rida ya eh, to Allah ya kiyaye hanya amma kada kwakwalwarsa ta saurara masa cewa wai dan ya fita a musulunci musulunci zai na kasa ko kuma wani group su haɗa baki su ce sun fita a musulunci kada kwakwalwarsa ta saurara masa cewa wai dan sun fita a musulunci bayan suna musulmi musulunci zai samu na kasa in sun yaka sun yi kuskure saboda me wa ya tilawa Allahu komin da sannan Allah maɗaukakin sarki zai zo da su mutane a cikin alkur'ani in ka ji an ce kawun aka jingina da annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin wato gidan sahabbai mutane da suke tare da shi ko kuma muminai a cikin jama'ansa mabiyansa kenan Allah zai zo da wasu mutane mabiyansa yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah Allah maɗaukakin sarki yana son su suna son Allah wanda Allah maɗaukakin sarki zai zo da su bayan su sun ki suna akwai wasu mutane wanda suna son Allah Allah maɗaukakin sarki wato kenan yana son su kenan kaga yanzu a nan ayan tana nuna mana cewa akwai wanda Allah yake son su a cikin mutane haka da kuma haka ba akwai kuma inda suke son Allah a cikin mutane a hankalce in kai nazari sai ga wanda yake son Allah shine wanda yake jin kunyar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istahayu min allahi haqqal haya ku ji kunyar Allah yanda ya cancanta ji kunyar Allah wa min istahaya min allahi duk wanda yake jin kunyar Allah madaukakin sarki haqqal haya yanda ya cancanta ji kunyar sa falyahfazu ar-rasa wa ma wa abu wa ma wa ma wa ako wal batna wa ma hawa duk wanda yake jin kunyan Allah to ya kiyaye kansa da abin da kan ya dauka ya kiyaye ciki da abin da cikin ya kunsa kaga kenan yanzu da harshe da ido da kunne to ya kokari kiyaye su ya zama ba zai yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku ba face akan abin da Allah yake so in dai saban Allah ne ba zai yi ba ba zai yi ba ya zama ya kiyaye waɗannan innal basra ko menene inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula kowanne za tambaya tara kai ka fita mutum ya ji kunyar Allah in ya zo kallon abinda Allah ya haramta ya ga Allah yana kallon sa fa illam takun tarahu fa innahu yarak in ba ka kallon Allah Allah kucin sarki shi yana kallon ka sai ka ji kunya yanzu Allah na kallona kuma ina wannan kaga bai dace ba sai ka tafi abunka sai ka daina wannan ko kuma ka zo kada saurara gege gege gege abubuwan da ba abin nan ko ƙarya ko wani abin nan da bai dace ba sai ka tuno ashe Allah yana kallan ka maza maza sai ka hakura ba da kai wannan ba haka ba kuma in zaka faɗi magana lokacin da zaka fara magana sai kai tunanin Allah yana tare da kai to kaga ba za ka abin nan ba saboda sai mutun ya ji cewa Allah ba da kike tare da shi haka ba kuma abin da shafi ciki ko kuma kasa da wato kinan ciki duk ba zai iski imalin su ba face a cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so to in yi haka nan yakan jawo wato kinan ah, soyayyar Allah madaukakin sarki ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah idza ahabba abdan da a duk lokacin da Allah madaukakin sarki yake son mutum yanzu a cikin mun Allah yana son wani sai ya kirawo mala'ika jibril sai ce jibril kaga wani eh ina son sa kai ma ka so shi jibril ya ji an gama dan Allah kana son sa ka ni ma ina son sa sai ya ce to kuma kai kira a mutanen sama da ƙasa halittun sama da ƙasa kowa ka ce musu inna Allah yuhibbu fulanan Allah yana son wane fa ahibbuhu kuma ku so shi wa tuj'alu lahu al-qubul fi dunya sai Allah ya sanya masa karbuwa cikin duniya sai yanzu kowa yana son sa kowa yana son sa duk wanda kaga baya son sa sai dai mutanen da ba na Allah ba duk mutumin Allah za ka ga yana son sa saboda shi mutumin kirki ne duk wanda ka ga baya son sa kuma sai ka ga wato kenan yana da wata matsala a dalilin wannan matsalar ne ya zama baya son wannan mutumin kirki. amma duk wani mutumin kirki Allah madaukakin sarki zai sanya masa wato kenan karbuwa a cikin zuciyarsa sai ya ji yana son sa wannan kuma haka yake idan Allah baya son mutum zai kirawo Jibril ya ce wannan nan kaga shi wallahi ba na son sa ubangiji ba ka san sa eh, kai din ma ka kishi jibril da ce an gama ni ma na kishi ba na kaunansa to kai kira halittun sama da kasa kace musu Allah baya san wanda haka su kishi ta ka duk halittun sama za su kishi ba sa san su duk wani mutumin kirki a ban kasa zai ji baya sha'awansa baya kaunansa da haka sai a sanya masa rashin karbuwa a gurin mutanen kirki wato kenan a mutanen duniya sai zama su ma ba sa son su to saboda haka wannan ya nuna cewa kenan akwai abubuwan da suke jawo mutum soyayyar Allah akwai kuma abubuwan da suke jawo mutum kiyayya a gurin Allah madaukakin sarki ko yawwa kenan yanzu akwai bukatar mai nazari wani abubuwa suna da yawa ba za mu iya karanto su a gurin tafsira ce kaza da kaza da kaza da kaza ba amma akwai ayyuka da yawa wanda in mutum yayi su sukan sa soyayyar Allah madaukakin sarki wajibi ne mu tsaya mu bata lokaci mai nazari akan su mu tambayi malamai a kansu mu bincike hadisai a kansu mu bincike ayoyin alkurani a kansu mu ga menene Allah yake so sai mu yi dan Allah ya so mu menene kuma Allah yake ki sai mu yi dan Allah ya sai mu nisance su dan Allah madaukakin sarki kar ya ki mu Huzaifa Talimani yake cewa kanan nasu yas'aluna nuna sallallahu alaihi wa sallam mutane a zamanin Annabi sun kasance suna tambayar sa. akan wato kenan alkhairat ayyuka na alkhairi me zan yi na shiga aljanna me zan yi shiga aljanna me zai Allah ya ballada ko yace wa kuntu as'aluhu an sharri mukafatan an yudrikani amma ni kullun tambayar da nake annabi sallallahu alaihi wasallam akan sharri menene zai kai ni wuta me zai ja fushin Allah me za mu matsala a kabari me zai ja mu matsala ran tashin alkiyama menene in nayi shi zai ja mu matsala a arziki na a rayuwar duniya menene duk irin wannan yake tambaya ba dan gwamnati mukafatan an yi da rikadi saboda tsoron kansu je su riske ni saboda haka bai iya damu da yawan aikin ladan da ya yi ba ko da ɗan kankani ne amma dai kare ya sharri saboda haka kullum aikin da yake fiye wani malami ya ce ya ce ya ce eh, arabti sharra lali sharri lakin kehi wa man la ya arifu sharra min alkhairi ya kafihi ina kokarin in san sharri ba ne sharri ba na kiyaye sharri domin in baka tantance wannan shine sharri wannan shine alkhairi ba zaka iya fadawa cikin sharri ne to saboda haka kage kira shi akwai bukatar zama mun yi nazari Allah ba madaukakin sarki ce zai kawo wa'ansu mutane ka ce fa ya ya'ti Allahu bi qaumin in an ce qaumu kamar da muka bayani a baya a cikin alqur'ani atba'u ake nufi atba'u kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma na wannan annabin da ake magana a kansa sadaka Allah zai kawo su mutane wanda suke mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo su yi aikin da wanda ya rida ya yi mun gane wannan fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ko suna son Allah Allah ko menene suna son Allah a Allah yana son su su kuma wato kenan suna son Allah madaukakin sarki to saboda haka abin da muka faɗa akwai ayyuka da yawa wanda suke sa Allah madaukakin sarki ya so mutane raka ka dogon nazari mu bincike su mu gano su waye Allah yake so yanzu ko a zamanin mana yanzu na mai so a cikin mai sauki kai kai google a cikin google su waye Allah yake so ko ko kai google da larabci ko man yuhibbuhumullahu ko kuma qadiya allati tajlibu hubballahi kai google ka gani ko da turanci who are those loved by god kai kai ka tura za a tura maka ansa da yawa kaga wanda ya kaza wanda ya kaza wanda ya kaza wanda ya kaza su ne Allah yake son su sai ka sifatu su waye Allah madaukaki zai ke fushi da su kai gogole ko da Hausa ko da Turanci ko da Larabci ansa za ta zo maka da yawa sai ka duba ka nisanci wannan ka nisanci wannan to Qur'ani ya baka satar ansa kaɗan na farko yace suna son Allah Allah yana son su kaga kenan yanzu kai akwai naka aikin shine kai kaso Allah sannan shi kuma nasa aikin wani nasa ne amma dai in kai kana san san ana tsammani shi ma ainihin jari cewa shi ma zai soka na biyu yace azilatin alal mu'mini suna da kaskantar da kai ga mu'minai mana suna son mu'minai suna taimakon mu'minai suna nuna soyayya ga mu'minai kuma ba sa tirsasa mu'minai ba sa walakanta mumini ba sa komai tsakaninsu da mumini zilla ne in an ce zilla wato kenan ta zille huwa lazi ja'ala lakum al-ard menene zalulan az-zalul shine horare ya zama kawai eh, musakkirun du abu na mumini za su yi shi za su taimaka masa za su yi mutsakon kullum saboda soyayya da suke mumini ma'ana suna son junansu kenan ko a izzatin alal kafirina sannan kuma suna da buwaya tsakaninsu da kafire, buwaya tsakaninsu da kafire kafire ba za su zalunce shi ba amma ko ba za su ba da kai borin turke ya hau ba ba za su yadda su karbi kaskanci ba yawwa ana tawadi inna a amin kisalil mutaki, wa bihi taqi ila al ma'ali yana daga cikin siffan mu'mini kuma aka ce at-tawadu ma baina mazillatin wa takabbur to amma ba za su yi tawadu'u a wanda ba musulmi ba kuma ba za su yi masa walakanci ba kuma ba za su yadda shi ya walakanta su ba yauwa ba za su yadda su karbi kaskanci ba duk abin da za a yi ba za su yadda su jawo kansu reni a gaban wanda ba musulmi ba duk abin da zai kawo kaskanci a musulmi ko a musulunci su wani abin ba zai fito ta wajensu ba za su yi iyan kokarin su ga sun kare mutuncinsu sun kare ta kowane yanayi mu'amala ake a kasuwa tsakaninka kai da shi ba za ka yi yadda a wani abin da zai ce wannan musulmi ba shi da kirki ba ko musulunci yana da matsala ba za ka za suna kiyayewa wannan ko a makaranta ne ko a cikin aji ba za su yadda a rena su ba ya zama wai arna ne suke ce eh, eh, eh kai musulmi ba za ka ci ba ba abin nan bane in dai da arne ya zama competition na tilas a gare su sai sun jawo musulunci izza da kuma ɗaukaka haka a kowane irin rayuwa a izzatin alal kafirina sannan sai ce na fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata matalai za kuma su zo su yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah kuma ba sa jin zargi mai zargi Ka san ɗaya daga cikin abubuwan da yake hana mutane aikin alkhairi shine akwai zargi kana yi za a ce kaza yanzu mutane za su ce kaza to su daga cikin sifansu in abin na alkhairi ne in abin na musulunci ne in abun na addini ne to du mai zargi sai ya kare shi zargin sa je ga zama zargin sa amma su ba sa jin zargi su zargin su taka shari'a ne a kama su da laifin sun taka shari'a ko sun yi rashin gaskiya ko sun yi rashin adalci ko sun yi rashin kirki ko wani rashin mutunci da sauransu wannan suna guje wannan amma akan aikin alkhairi ba sa jin zargi na mai zargi liyaqul man sha'a ma sha'a duk wanda yake so ya faɗi abin da ya ga dama ba sa jin tsoron kowa ka'inan mankana ko ma wane ne shi wannan yana daga cikin wato kenan sifan su malaman tafsiri sun yi dogon bayani akan wannan aya su waye wa'annan mutana su waye wa'annan mutanen wanda Allah madaukakin sarki zai kawo na farko suka ce sayyidina abubakar ne wannan ayan take magana a kansa me hujja sai suka ce dalili shine ayar ta yi maganar ridda sannan riddan za ta faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne za a yi riddan sannan allah zai kawo waɗansu mutanen da za su zo su yi jihadi dangane da magance riddan annabi sallallahu alaihi wasallam barin duniya sai aka samu ridda wani malami ke cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu tardatil arabu laraba duk suka yi ridda sai dai masallaci guda uku da masallacin makka da na madina da wani masallaci a cikin bahrain wannan masallacin sun rike addinin musulunci da sunna har zaman sai na abakar yaƙi ya zo wannan gurin amma duk sauran gurare sun yi ridda duk sauran mutane kuma riddar sai ta samu ta aka su kashi kashi wa'yansu suka ce sun fita a musuluncin tun da muhammadu baya nan kuma ba wanda za su bi shi karshen musulunci kenan ya zo shi don haka kawai sun koma kafircinsu wa'yansu kuma suka ce a'a sun yadda suna nan a musulminsu amma ba za su ba da zakka ba wa'yansu kuma suka yi faɗo wa'yansu abubuwa dai daban-daban duk kowane gari ka samu hakan to a wani lokacin na abubakar ya tara iyaka yan wanda suke tare da shi ce za a yaki mutanen nan kam gaba daya daga cikin wa'anda ba su yadda yi wannan yakin ba har akwai sayyidina Umar ku duba kaifin basira da ilimi da zurfin hangen nesa irin na Umar amma saboda wa'annan mutanen suna cewa la ilaha illallah amma ne ba za su bayar ba yace kar a yake su ya zo samu sai na ya ce a tukatiluhum wa ya ƙulu na la'ilaha illallah suna ta la ilaha illallah abin nan don dai ba su bada zakka ba sai na abubakar ya ce wallahi lau kafi lana man faraka bayna salatu wa zakati daga bakar hannas Allah da cewa wa aqimu salata wa atu zakata wa yuqimuna salata wa yutuna zakata tare suke tafiya wani yazo ya raba yace yuqimuna salata amma la yutuna zakata Allah duk wanda ya raba zan yake shi to hakan nan Allah madaukakin sarki ya taimaka masa ya kirawo Khalid bin Walid aka zo aka yi tadbir aka tsara katiba katiba aka dinga zuwa ana ya kansu sai da aka yi maganin da kaka kaf al'umma ta sake dawo cikin addinin musulunci saboda haka wannan yana nuna cewa ayan nan tana nuna falalan na Abubakar don shi ne ya shugabanci wannan lamari har sai da aka dawo da al'umma ta sake dawo kan musulunci sannan kuma na biyu tana nuna falalan sahabar annabi sallallahu alaihi wasallam ai da sahabbai amfani da su ko har yanzu kuma ta nuna falalan wasu daga cikin tabi'ai musamman mutanen yaman da aka yi amfani da su suka shigo suka ba da jininsu don wannan yakin musamman mutanen abu musan al'ash'ari to saboda haka wannan aya tana nuni a kansu cewar allah zai zo da wa'insu mutane ga kuma sifarsu mutanen kirki ne sannan kuma za su zo yi jahidu na fi lallahi za su yi jihadi dan allah kuma wala yakafu na lawmata la'im ba za su yi tsoron zargi mai zargi ba duk da cewa wannan aya malamai sun ce ta sauka akan wayannan wannan kadiya hukuncinsa zai za ba bazarsa har zuwa kan kowane lokaci duk lokacin da aka samu wayansu sun ce ba su yi addinin musulunci ba a daidai lokacin wayansu ko za su ce za su yi hakan nan wato kenan ya zama sunnar Allah madaukakin sarki yawa kai da ka ƙi musulunci ba za ka cutar da musulunci ba yanzu ko matsaloli na wa'anda yahuda suke daddasawa a cikin musulmi su zo cikin musulmi don su kawo matsala mai yawa sai ka ga in ta fafi guri iyaka wannan gurin in ta mutu shikenan za ga musulmi sun ci gaba da harkar addinin musulunci sai na labarin mai tasiri na labarin mai tasiri abubuwan da ya faru duk ya je kawo matsala an kakashe musulmi da sauransu an jira amma still ya tafi ya bar qur'ani yadda yake ga matsalar boko haram ta zo ta yi raraka ta raraka kuma za ta tafi dabar alkur'ani yadda yake kafin waɗannan matsaloli guda biyu wanda mu muka ganin su da idanmu musulunci ya fuskanci matsaloli da daman gaske wanda inda ba dan musulunci addini ne na gaskiya ba wallahi da ba zai kawo yanzu ba kuma alkur'ani inda ba dan Allah ne ya takaffulin rike shi ba da kula da shi ba da a ce a musulmi aka dora kula akan kamar yadda aka bawa yahudawa da nasara su kula da littafi su ko bi mastufi zo min kitabillahi ko wa kanu Alayhi shuhada da a ce mu ma mu musulmi na aka ce mana mu kiyaye da alqur'ani ma ba ka same shi ba to amma inna lahu nazara zikra wa inna lahu lahafizuna to wannan kadi haka za ta dinga tafiya ila yawmil qiyamah ta zalika fadlullahi wannan shine falalan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya yi musulunci da musulmai gata duk yadda musulmi suka kai da lalacewarsu za su kiyaye alkur'ani su da kansu mun yi bayani shekarun jiya cewa za ka iya samu al'umma ba ta shari'a da alkur'ani kuma suna abubuwan su yadda suka ga dama amma a cikinsu Allah zai ɗauki wa'in sai zara ta yi zare su su kokari su rike alkur'ani yana nan inda yake inda za yanzu a cikin garin na a ce duk duniyar nan a rasa qur'ani a tattare qur'ani ne a kone a cikin garin nan ba za a isa ce ɗaya ba ga a rubutu alkur'ani daga bakar hannasinsa kuskure ɗaya ba za ka samu ba in kuma akwai kuskure take wani a cikin mutanen garin da ce wannan gurin ga yadda ke kuma za a gyara shi wannan kiyayewa ne na Allah sauraka duk lalacewa musulmi ran da suke son su dawo gaskiya ga alkur'ani za su same shi kuma kyakkyawan samu ba a samu bai samu matsala ba su dauka sai su kaɗe masa kura sai zo su kama aiki da shi to wannan yutihi man yasha'u wannan falalar Allah ne Allah yana bayar da ita a wanda ya ga dama Allah ka ba mu falalanka wallahu wasiyun alim lalle Allah madaukakin sarki mai loci ne alimin kuma wato kenan masani ne to mu ji Inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله مدوكين ذلك إنما وليكم الله inna ma adatu hasari kadai abin sani kenan babu wani abu bayan wannan waliyukumullahu majibincin lamarinku ko wanda ya kamata ku nuna masa soyayya da ku shine Allah ko musulmi ko yau kaga wayancan matsalarsu suka ce naksha an na da'ira muna jin tsoron kar matsala ta same mu da haka sai suka rafa kafa rabi suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam rabi tana tare da yahudawa sai kuma da'ira din sai ta zo ta same su wayancan kuma sai suka yi ridda suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam suka bar alqur'ani su ma sai matsala ta same su da daga cikin su aka ga kashin sauran suka dawo to yanzu ko mu'minai abinda ake son ku zama aqidar da take cikin zuciyarku shine inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu Allah da manzansa sune masoyanku Allah da manzansa za ku so su ne majibinta lamuran ku wato kina a cikin a cikin rayuwa gaba daya idan mutum ya sa Allah da manzonsa a gabansa su ne target ɗinsa to zai iya yarfar da komai sai ya zama ya bi hanya ce wadda take dodar har ya zuwa samun wato kinan rabota wallazina amanu allazina yuqimuna salata sannan daga cikin masoyanku akwai masu imanin da suke tsaye da sallah allazina yuqimuna salata kaga kenan da mutum musulmi ne amma yana wasa da sallah to bai kamata ya zama eh, shi da abokin hulɗar ka ta yau da kullum ba saboda hausawa suka ce zama da madaukin kanwa yana kawo farin hanci yana kawo farin hanci yawwa zama da madaukin kanwa yana kawo farin hanci saboda haka ga hadisai kuma da muka karanta a baya alamar umma a man ahabba yawmal man kasura sawa da kwamin fa huwa minhu go ga maganar lukman da yake cewa eh, ya ya ya bunay iktaril majlis ala ainik fa idza ra'aita al majlis yadhkar fihi samallahi al azza wa jal fa ajlis ma'ahum ko yawa saboda haka duk inda mutum yake zama mutanen kirki su ne nasa kenan kaga ashe yanzu a cikin abokan ka dole a sami mai tsaye da sallah inna ma walaykum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata abin sani masoyan ku kadai sune Allah da ma'aikinsa da muminan da suke tsaye da sallah kaga mumin da baya tsaye da sallah kare zama abincin abokin ka ne da kullun sai dai inda sharadin zaka rika masa nasiha zaka jawo shi amma kar kai da kai jaka kuma ma in ka samu wanda yake tsaye da sallan to wannan yafi maka ma daɗin lamari mun gane wannan wa yutuna zakatu wa murakiwun raki'un sannan suna bada zakka kuma suna ruku'u saboda haka suna bada zakka kuma suna suna wato kenan uh, ruku'u kaga kenan wanda baya bada zakka shi ma ba zai zama daga cikin wanda ya kamata ya zama wajibincin lamarin ka ba saboda me zakka ai jigo ne a cikin jigogin musulunci guda biyar ko ke shiki ne a cikin ginshikan musulunci guda biyar to wanda yace ba zai ba da ita ba yanzu na muka karanta na abubakar yace duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah zai yake shi kamar kenan a fassara da fahimta irin ta sayyidina abubakar duk wanda yake hana zakka ya yi ridda a cikin musulunci don haka za a yake shi za a yake shi wa umraki wanda kuma suna masu ruku anan abinda malamai suka ce ana son mutum ya jibinci Allah da manzansa da kuma muminai masu sai da sallah masu kuma ruku raki raki'una suka ce sallar nafila ake nufi sannan wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya da take nuna cewa sayyidina ali bin abi talibi ne ta sauka a kansa to amma duk da aka da aka tambaye abdullahi dan abbas aka tambaye shi wannan aya akan sayyidina ali ta sauka sai yake cewa eh aliyu yana daga cikin mu'mine kuma ta sauka akan mu'mine ne gaba daya akwai riwaya da take cewa sayyidina ali yana cikin masallaci yana sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina wani mutum ya zo shi assalamu alaikum jama'a da Allah ne na neman taimako kaza kaza ina da matsala kaza kaza kaza to sai ba wanda ya taimaka masa kuma ya fahimci haka mutum ya gama ya gama zai zare jikinsa ya fita sai haka zare zoben hannunsa sai ya mika masa sadaka lokacin kuma yana ruku sauraka sai Allah ya saba da wani inna ma waliyukum Allahu allazi wa inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina yi kimu yuqimuna salata wa yutuna zakata suna tsaye da sallah kuma suna bada wato kenan zakka amma ta hakikin labarin ne cewa zakka wannan abin da sayyidina ali ya bayar sadaka ce ba zakka ba kuma wannan ayan abin da take nufi ba sadaka take nufi ba tana nufin asalin zakka ce ta asali dalili shine an yi makaru an yi mukarananta da sallah yuqimuna salata wa yutuna zakata kaga ba sadaka bane idan kuma maganan sadaka ce nafila kenan ko to sai ya ce wahum raki'una kaga ya ce yuqimuna salata da karshe ce wa hum raki'una kaga raki'una sune masu wato ke san ruku'u na sallar nafila wallahu ta'ala alam dan haka sun fara jarewa da cewa sayyidina ali yana daga cikin mu'minai kuma ta sauka akan mu'minai gaba daya ɗaya dalilin suka ce eh, a ce inna amina eh, ne inna ma waliyukumullahu ko inna ne eh inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu lazina allazina ba zai sauka a mutum ɗaya ba inda an ce allazi yuqimu salata sai a ce akan sayyidina ali ta sauka amma ce allazina kaga wato kenan na jama'a ne wa'anda suke tsauka da allazina yuqimuna salata wanda suke tsaye da sallah suke kuma da zakka kuma suke yin wato kenan ruku'i na nafila wannan kenan sannan wasu ka ce a ah, ainihin ayan ta sauka akan a daidai lokacin da a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna ta sallan na filfili wasu suna ruku wasu suna sujada wasu na sallan farilla wanda misali eh, ko irin ya makara din ya zo yana sallan farilla wasu suna nafila a cikin haka wasu suna sujada wasu suna ruku ayan ta sauka kuma su take rufarin saboda haka Ala'ayya halin da yadda aka yi juya za ga cewa ayan tana a akan sahaban annabi sallallahu ne duk da cewa hukuncin ta zai iya jan bazarsa har kan wato kenan kowane mumini na kowane lokaci duk muminin da yake sallah yake zala da zakka yake filfili to wannan aya za ta iya shiga cikin sa kuma kamar tana takaita cewa bai kamata mutum musulmi ya zama ya jibincin lamarin wani ba in ba musulmi mutumin kirki ba Allah ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله مدعوك تنتكيتش ومن يتول الله دوان ديلون ya nuna الله ko kuma ya mai da lamarin sa ya jibinci Allah maɗaukakin sarki wa rasulahu da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da kuma mu'minai masu imani fa inna hizballahi humul to sani hakika jama'ar Allah maɗaukakin sarki su ne wakilin masu cin galaba ta ci cin galaba kenan kaman can Allah maɗaukakin sarki ya nusar da mu abinda ya kamata mu zama mun ɗauka a matsayin majibincin lamarin mu Allah da manzansa da mu'minai dan kuma sai ya ba mu sakamakon yin hakan fa'idar yin hakan falalar yin hakan idan ka jibinci Allah da manzansa da kuma muminai wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun to lalle ya sani bishara ta farko shine yana daga cikin hizbullahi yana daga cikin jama'ar Allah madaukakin sarki yana cikin jama'ar Allah kuma su jama'ar Allah har kullu su ne masu nasara hizb anan yana nufin wato kenan jama'a ta Allah madaukakin sarki duk da cewa yana da ma'anoni da yawa kaga hizb yana da nufin wani yanki na alkur'ani in ka ce na ɗauki hizbi kaza yana nufin wata kenan hizbi kaza eh, abinda zai ɗauka ko kuma wani ibada da ka ɗauka kana yi man nama an hizbihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an hizbihi aw nasiya ko duk wanda ya kwanta ya bacci bai karanta wani hizbin sa na alkur'ani ma'ana wani yankin ibada da yake da alkur'ani a cikin dare ba sai ya sallace shi tsakanin eh, fitowar rana da sallar adar Allah zai bashi shi lada kamar yayi cikin dare to amma a nan yana nufin wato kenan jama'a kamar yadda suratul ahzab ta nuna jama'a gungun jama'a masu zuwa abin nan saboda haka zai yana zai shiga cikin jama'ar Allah madaukakin sarki to jama'ar Allah kuma su ne masu wato kenan samun nasara a nan gidan duniya su ne masu samun ɗaukaka a nan gidan duniya to mu je يا أيها الذين آمنوا لا تتكزوا الذين اتكزوا دينكم هزوا ولئبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Allah madaukake zarki ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku imani har yanzu kidabi duk akan mu ake mu musulmi da an yi ta mana maganar yahudawa yahudawa yahudawa yanzu kuma abin ya sake juyowa kan musulmi ya ayyu allazina Amadu ya kuma musu imani ta la ka zo dina kun. huzwa wa iman kada ku kuskura ku ɗauki duk mutanen da suka riƙi addininku ya zama wato kenan wargi da wasa duk wanda suka dauki addininku abin wasan rere duk abin da suka dauki addininku abin walakantarwa abin renawa abin izgilanci min allazina utar kitaba min kablikun cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku sawa'un ko yahudawa ne sawa'un ko nasara ne wal kufara da kuma kafirai su wayancan din menene su yahudu da nasara da karkafar allazina kalu inna allaha salisu salasa ko kuma inna allaha huwal masihu ibn maryam ko to kaga amma kuma sai ce wal kufara da kuma kafirai idan waɗannan abubuwa sun zo guda biyu to kafirai ana nufin wato kenan mushrikai ne ana kafiran makka wanda suke bauta gunki idolaters su ake nufi a nan gudu sadaka da ahalil kitabi da kuma mushrikan makka wa duk an yi iktisasi duk wanda ya riki addinin ku abin izgilanci to ku kar rike shi abin mutuntawa mun gane wannan yawwa idan ahli kitabi ya ba addinin ku mutunci sai ku bashi mutunci sa gwargwado in ya dauki addinin ku abin izgilanci to ba mu ku ba shi saboda ba zai yi uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu kaga wannan ba zai yi ba saboda haka wal kufara auliya da kafirai ma ku dauke su zama wata kinan da ai kafirai mutanen eh, masu masu bautan gunki wa taqullaha lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minina in kun kasance wato kenan ku din masu imani ne idan kuna da imani bai kamata a walakanta addinin ku ya zama wanda yake walakanta addinin ku shi kuma shine mutumin ku ba yau wato shine majamala وإذا ناديتم إلى الصلاة تكزوا حافظوا ولئبا zalika bi annahum qaumun la yaqilun Allah madaukakin sarki ce idza nadatum ila salati duk lokacin da aka kira ku zuwa ga sallah aka kira ku zuwa ga sallah ittaka zuha ko ko ittaki zuha ittaka zuha huzu'an wala iban sai su dauke ta abin izgilanci da abin wasa sai suna wasa ma'ana idan na dai ina salati in an kira sallah in an ce an kira ku zuwa ga sallah ai ma'ana an ladan ya hawo min ya hawo munara ya kwalla kiran sallah ba ya kira ku zuwa ga sallah ba to su kuma aikin da suke yi a wannan lokacin sai su dauki sallar da kuke yi din izgilanci kuma su ne za ku zama ake su zama majibantar lamarin ku kaga wannan bai dace ba wannan bai dace ba abin da yake faruwa shine yahudawa wannan aya akan su ta sauka yahudawa idan suka ji ladan ya kwalla kiran sallah akan munara sai su tuntsire da dariya a gaban mutane sai wannan kwami muke ji wannan mai muke ji kamar kara kamar ayari ne suka zo suna kiran yan uwansu wannan wanda irin bid'a ce kalmar bid'a suke amfani da ita mu mutabaj ma na bi hadha min qabl mu mutabajin wani addini da yake irin wannan ba a ce wai dan za a yi sallah sai wani ya kwalla wata maganganu wai yana kiran mutane zuwa ga sallah sai su tuntsire da dariya suna tuntsirewa da dariya suna eh, abin manufarsu a nan shine wa'anda ba musulmi ba yan uwansu yahudawa ko kuma masu wasu addini su cire musu sha'awar addinin musulunci a cikin zuciyarsu kan su shiga na biyu idan akwai musulmi sabon musulunta mai rauni su sa masa ya ji shakku a cikin su kai haba wannan ka gaskiya ya ake haka ya ake haka saboda haka shi ma sai ya zama sun raunana shi na uku wanda musulmi mai karfi ma su sa shi ya je shi dai kawai yana jin wani abu cikin zuciyarsa wannan shine wato kenan manufarsu don haka shi sa Allah ya ce idza nadatu ila salati itakazuha huzu'an wala iman in an kira ku zuwa ga sallah ma'ana an yi kiran sallah sai su dauki kiran sallah abin izgilanci suna wasa da kiran sallah suna mai da shi wani wato kenan abin abin nan to su din Allah madaukakin sarki ce kara ku kuskura ku dauke su majibintan lamura akwai wani bai yahuda daga cikin su ya kasance da ya ji kiran sallah da ya ji kiran sallah sai ya ce wa ya ce mai kiran sallah na ma Allah ya kone shi wannan kiran sallah Allah da kiran sallah da mai kiran sallah Allah ya kone sai ya dariya ya izgilanci ya dariya ya izgilanci abin mamaki wata rana sai ga tsawa ta tafi daga sama ta zo ta kama gidansa rana a tsaka ta kone gidan ta kone shi a cikin garin madina duk mutumin da yake garin madina a wani lokacin ya shaidi wannan wakiya ta faru kuma kowa ya san cewa ya yi fice a wajen izgilanci a kan kiran sallah yana addu'ar mai kiran sallah allah ya kone shi mai kiran sallah allah ya kone shi sai ga shi ana kiran sallar wata tsawa ta taho daga sama ta zo ta kona gidansa da abin da yake cikin gidan shi ta kone shi bai hude ne tsara aka sai ta kone shi saboda aka kaga kenan ashe wannan yana nuna cewa kiran sallah abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwar mu kiran sallah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka ba sa kiran sallah in za su yi sallah saboda sallar da farko a boye suke ta a gidan arkan bin abi arkan to lokacin da suka dan samu karfi ma bayan musulunta sayyidina Umar da sayyidina Hamza ba sa yin kiran sallah sai dai suna cewa as-salatu as-salatu jami'atan as-salatu jami'atan in lokacin sallah in ka jana as-salatu jami'atan as-salatu jami'atan to shikenan lokacin sallah sai kowa ya fita sai tafi sallah sai a ji ai sallah shikenan lokacin ma sallah da suke raka biyu da safe raka biyu da yamma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam je Isra'i da ya dawo kuma aka mai da shi sallah lokaci biyar duka amma dai in za a yi ba a kiran sallah sai dai a ce a salatu jami'a a salatu jami'a da suka dawo madina ma ba su fara wannan ba to amma daga baya bayan sun gina masallaci a madina sai suka sharanto yaya za a yi mutane su rika taruwa a zo sallah ko suka ce nadrib bin nakush a ah, ba sai mu rika buga ganga ba in lokacin sallah a buga ganga gan gan gan shi kenan kowa in yaji sai ya fito masallaci da la'asar ma abu ga ganga kowa sai fito masallaci mangariba ma haka wai ce kai aga mun yi haka kuma mun yi kama da yahudawa domin su ne suke abin sai wani ce a to nadrib bil ajras mu ne ka kana kararawa in lokacin girin girin girin girin girin kowa ya san lokacin sallah yayi sai ka ce a kai wannan kuma ai eh, mun yi mushabaha da nasara to ya za a yi ya za a yi to shikenan da shawara dai waje ce a'a yadda za a yi mu hura wuta hayaki ya tashi sama sai wani ce to kai yanzu hayaki ya tashi mutumin da yake daki yake kwance yake bacci <laughs> me amfanin hayaki a gare shi Na makar su abin sai aka ce to shi kira a bari da sai gobe a cikin dare sai Allah ya nuna wa mutum uku mafarki na kiran sallah na farko Abdullahi bin Zaid na biyu Sayyidina Umar dan Kaddabi na uku Sayyidina Abubakar wayan duka sai suka ittifaki abdullahi bin zaid shi ya fara zuwa ya ce ya rasulullahi na yi mafarki fa jiya wani mutum ya zo ya same ni sai na gan shi da kararrawa kai malai ina za ka yi da kararrawa muna neman kararrawa dama za mu yi kira sallah sai ta hara ko kuma me za ku yi da kararrawa ga yanda za ku yi sai koya masa in lokacin sallah ku ce Allahu akbar Allahu akbar shalla allah ilaha illa shalla la ilaha shalla muhammadu rasulullah zuwa karshen sallah haka za ku na yi ka je ce na ji ya haddace shi ne sai ce ya rasu to ka ji abin da mutumin ya ce mi bai gama ba sai ga sayyidina umar ya zo ya ce ni ma na ga haka kafin ya gama ba da labarin sa abubakar ya zo ce ni ma na ga haka sai ce raru'u ya kun katta waqa'at mafarkin ku da yi kama da juna saboda haka sai ya ce wa abla bin zaid allim ha bilalan fa an damin Ka sautan je ka samu bilal ka koya masa ka lakana masa wannan fi ka murya da aka aka lakana wa bilalu bilalu ya hau kan munara ya kwanda kiran sallah to wannan kwanda kiran sallah shine kiran na sallah na farko addinan da suka gabata da wanda Allah maɗaukacin sarki ya aiko ba sa yin haka don haka wannan al'ummar tamu ita ce Allah maɗaukacin sarki ya fifita ta da kiran sallah don haka Allah annabi sasa yake cewa almu'azzinuna yawmal adwalun nasu yawmal qiyama masu kiran sallah su ne suka fi adwalun nasu unqan yawmal qiyama ko a anaqan yawmal qiyama masu kiran sallah ladanai sun fi kowa tsawon wuya ranar tashar kiyama in an je filin tashi har kyawa mutane duk daidai suke a tsawo wanda kaga ya fi tsawo to mai kiran sallah ne sai al'imamul imam yake cewa inna ma zalika amanatul lahum yawm samun haka din wato wani amana ne a gare su tashin kyawa don kowa ya gansu ya ga su ne al'ummar musulmin da suke kira a zo a yi sallah kenan kaga su ne a kan gaba wajen tsaye da sallah tunda kullum za su zo su kira ma mutanen sai sun zo mutanen sun zo masarci su kira mutanen su zo a yi sallar tare da su da haka wannan shaida ne a gare su ranar tashin alkiyama to kaga inda wato kenan kiran sallah ya samu kenan da irin wannan sautukan da harufan da ake karanta mana wato kenan muke ji to su yahudawa a lokacin in an kira zuwa ga sallah wato kenan sai su rika izgilanci sai Allah madaukakin suke ce karku karku dauke su mijibin lamura to yanzu wannan misali aka ba mu akan kiran sallah ba akan sallah ba akan ko menene wanda yake izgilanci da addinin ka kaga zai iya fadawa cikin abin kawai misali a ce su ga almajiri yana makaranci alkurani na labara suna kyamansa suna izgilanci kaga wannan ba da almajiri suke ba da addinin musulunci suke ba da almajiri suke ba da addinin musulunci suke duk da cewa ba musulunci ne ya ce a yi bara ba musulunci yana inkarajin musulmi su tashi su nema karatun alkur'ani ko bashar din ne sai da bara ba amma fa ya fake da wannan dan yi sosai musulunci ko kuma ya ga wata matsala ta musulunci a yi musulmi su ne masu kaza masu kaza masu kaza masu rauni da je sauransu a guri kaza da sauransu ko kuma su ne malalata ko su ne masu kaza duk mutumin da zai suka a addinin musulunci ya kafe ta wata kofa mun gane wannan yau kamar yadda wannan shugaban amerika da yake kwatanta eh, yan musulmai ya ce ya ce yan afirka amma ya ce yan afirka da kuma larabawa kan musulunci yake so ya soka amma sai hada da yan afirka da kuma larabawa yake ce musu su gaba ɗaya rayuwarsu kamar birara suke ya ce they are like monkeys always looking for a ripe banana su kamar biri suke biri kullum yana neman nunan nunanniyar ayaba ne kaga biri ba zai shuka ayaba ba ba zai mata noma ba ba zai mata bayi ba ba zai mata kawai ba sai ta nuna kawai ya zo ya cira sadaka da bakin fata da larabawa haka suke ba su da technology ba su da ilimin kaza ba su da kaza ba su da kaza sai an yi mota kawai zo su hau sai an yi abubuwa su zo su amfani da shi ba sa iya komai to kaga zagi yake amma fa manufansa ba wai black din mai zunzurutu ba musulunci ne yake tana ai eh, da laraba ka hada da laraba ka kusan dukan su musulmi ne sana a afirka ma ka tsaga za ka samu musulmi su suke da kusan rabi tunda da east africa da west africa da wani bangare na central africa duka majority su musulmi ne kuma kaga afirka dai ka cire wannan tsumbutun tun daga east africa ka tafi har ka dira zuwa west africa kaga sauran ka saurani to saboda haka idan akwai hanyar da za a soki musulunci ta wannan hanyar to wannan mutumin fa dole a tsaya na farko a nazarci maganarsa in gaskiya ya faɗa sai a karɓi gaskiya a yi ƙoƙari a gyara ya zama wato kenan ba yanzu ripe banana muke nema ba mu ma za mu zama equal to the tax daidai da abin da abin da kawai da yancin da suke wada if you can do it i can do it duk abin da wato wani zai iya a zama mu ma wato kenan mun a cikin akidar mu musamman ma wato kenan al'ummar musulmi cewa za mu iya haka amma me yasa suke suka musulunci Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda mutane na ba su hankalta ba su fahimta ba su da basirar da za su fahimci hikimar da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin sallah ko kuma kiran sallah ko kuma shi kansa addinin musulunci din wato kenan dungurungu to mu je Allah قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون الحمد لله to an ce lokaci yayi za mu hakura sai gobe insha Allah sai mu fassara wannan aya din za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ne kuma ba mu ikon gyara to tambaya